a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana abul qasim al mustafa muhammadin ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin qul adu allah aw adu ar-rahman ayyamma tad'u falahu al asma'ul yan wa masu kallon da bibiyar na shiri mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to alhamdulillah yau ma dai kamar kullum na tare da malamin da ke gabatar da wannan shiri mai albarka hujjatul islam malam ibrahim abdullah alaga ta malam kuma barka da zuwa assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa to yan wa idan ba manta ba a zaman da ya gabata mun kawo mutum ra'ayin ibn taimiyya inda ya siffata allah ta'ala ya tabbatar masa da jiki har ma aka yi masa iskalin cewa to idan ya tabbatar masa da gabobi to fa wannan zai sabbaba cewa a kira shi jiki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 أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم muna kara gode wa Allah subhanahu da ya sake ba mu damar saduwa da ku a cikin wannan shiri kamar yadda mai gabatarwa ya bayani cewa mun zo kan inda shekul islam kamar yadda mm. suke faɗa wato ibn taimiyya mm. yake nuna ce ya tabbatarwa da Allah gabbai amma kamar yadda muka faɗa mm. cewa ya riga ya san hudur hadarin da ke cikin ya fito kai tsaye haka ya ce Allah jiki ne saboda ya irin malamai na addinin musulunci kafinsa da lokacinsa yadda suka yi ca malaman ahalin sunna wanda kwata-kwata ba su karbi wannan aƙida ba kamar da muka faɗa an samu wanda sun tafi akan haka to a taƙaice ibnu taimiyya da ya zo da wata wato dabara tasa hmm. da ya tabbatar wa Allah daga gabbai din sannan kuma sai ya fake da cewa sunna da salaf don haka sai ce eh. to Allah ma ya zama jikin inda ya kawai ya ce to tunda waɗannan siffofi sun zo a cikin ruwayoyi da ayoyi shi kawai Allah yana da su mun karanta a zama da ya gabata to wani abu da nake so ne nuni a kansa shine hmm. cewa wato a dangane da tabbatarwa da Allah siffofi an samu wato muna iya kasa mahanga abin zuwa mahanga guda uku akwai waɗanda suka ce na'am Allah yana da siffofi mm. amma kuma kwata-kwata Allah ba jiki ba ne za mu zo bayaninsu akwai waɗanda suka tabbatarwa da Allah siffofi kuma sai suka ce kuma jiki ne jikin ma kamar sauran jikunkuna wannan mun tsallake su ne saboda ainihin muna magana akan mm. ibn taimiya mm. shi kuma ibn taimiya wato waɗancan na farko ana ce waɗancan na farko waɗanda suka ce allah kwata-kwata ba jiki ba ne kaso na farko kenan mm. waɗanda kuma suke aka ce kaso na biyu su ne almujassima almushabbiha suka ce Allah yana da jiki kuma jikin ma irin na mutane suka kamanta shi da bayansa wannan mutsalakan mun ji wato gurbatar wannan aƙida fasad na wannan aƙida din sannan kuma ibn taymiya yana cikin kaso na uku din su ne almujassima hmm. ghairul mushabbiha su sun ce tamtab Allah jiki ne amma kuma sun kasa cewa jiki ne irin jikin mutane ko ba haka ba sun fake don duk abin da suka faɗa kamar da muka faɗa da kansu sun hmm. ce ya zama jiki ɗin don haka malamai na addini su ma a haka din malaman ahli suna ba su rabu da shi ba lalle sun ta yi masa raddoji daga waɗanda kama daga waɗanda suke zamaninsa har waɗanda suka zo bayansa an masa raddi iri-iri akan lalle ɓacewar wannan aƙida ta a ce Allah jiki babu ta yadda za a yi Allah tabaraka wa ta'ala ya zama jiki kuma insha Allah a nan gaba za mu samu zama guda mai magana akan meye jiki me matsalar idan an ce Allah a jiki ne to ala ayi halin sannan ah, don haka wannan kenan kamar yadda suka tafi akan cewa shi Allah din jiki ne amma ta menene suka fake ta waɗannan tabbatar masa da siffofi da cewa ba za a fassara ba za a yi tawilin waɗannan siffofi ba don haka sai tabbatar da cewa a gurinsu Allah jiki ne duk da cewa suna cewa hannu ba kamar hannuwa ba mm. wato ko ba haka ba fuska ba kamar fuskoki ba da dai makamantan waɗannan shine ainihin iya inda muka tsaya a wancan ainihin zama da ya gabata na. haka to alaga ta malam idan ya zamanto shi jiki din ne mhm. ba zai sababa a ce iya da wani shikili na musamman ba na'am wani ai daman a zaune take ko ba haka ba abinda da a zaune take gaskiya ne ai babu yanda za a yi ka ce ga wani jiki ko eh, ba shi da wani yanayi ba ta da wata kama ba shi da wani wata sura kamar yadda muke cewa dole ne fi ma labudda kuma abin mamaki ne sun faɗi ma irin siffar Allah din kuma eh, duk da akwai ruwayoyi iri-iri da suke ta wannan ruwaya su ce ta ce Allah din siffarsa kaza wannan ta ce amma anan kawai ruwaya wato magana ɗaya nake so na kawo inda suka wato ainihin suka faɗi wato shi siffar Allah din kamar yadda ya zo wato a cikin littafin uh, wato ibn taymiya bayanu talbis talbisil jahmiya wato juzi'i na bakwai shafi na 192 me yake cewa yana da ya jero ruwaya sawana wana cewa anna marwana anna marwana ibn uthmana haddathahu an an ammara bin amir wato wannan silsila kenan ko an ummil tufail امرأة أبي أبي بن كعب wato shi ita ummu tafail imra matar ubayy bin ka'ab ce annaha qalat yace ta ce sami'tu rasul ko ga wannan ruwa an dangana ta ga mazala hmm. sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadhkuru annahu ra'a rabbahu fil manam ta ce na ji manzan Allah yana faɗa cewa ya ga ubangijinsa a cikin bacci fi surati shab cikin suran matashi a cikin suran matashi ma'ana sura Allah ɗin irin wanda annabi ya gani a mafarki me ruwaya take santa duk wannan bayanin me ake me suke so su ce mana bayan Allah ya zama jiki to yana da wata kama mm. wani irin kama ce ta Allah sai aka ce annabi ya gan shi saboda me yasa suka ce annabi ya gan shi a mafarki ai mafarkin annabawa wahayi ne in mm. suka ga annabawa idan suka ga abu ma'ana ba bambanci annabi ya ga abu a mafarki ko ya mm. gan shi a farke ko ba haka ba ne aha don haka annabi ibrahim ai ya zo mana a cikin ah, ayar qur'ani a bacci aka ce in nero aitu fil manami anni azbahuka na gani eh, ko ba ka saboda dan nan shi ma annabi ne kuma ya san babansa annabi ne hmm. sai ce qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin ko ba ka saboda mafarkin annabawa wahayi dan haka tunda sun ce annabi ya ga Allah kaga masa Allah babba ce bi ma'ana ruwayan hmm. nan tana sun ce mana ga yadda sura Allah take kai tsaye kawai shine kawai ya sura Allah din na farko menene saurayi ne la ilaha matashi ne shab shab ko ba haka ba matashi ne ya yake matashi suka ce muwaffar muwaffarur rijla fi khudar alaihi na alani min zahab wato kai wani lokacin sai ka rasa ma yadda za ka ainihin yi wa mutane sharhin irin waɗannan ruwaya shi wannan allah na ba hadda takalmi a kafarsa akwai takalmi a kafarsa wani irin takalmi ne min zahabin takalmi ne na zinari wato tun da shi Allah ne kaga bai sa takalmin eh, fata ba kowa da kowa ba <laughs> ko ba me komai da komai ai dole ya zama nasa komai nasu daban ko da ba don haka sai ya sa menene takalmin sa na zinare ne sannan min zahab ala wajhihi farashun min zahab hadda wani wai irin farashi ne ai dan irin me ake cewa wato kamar wata yan budurwa budurwa kenan ta ma yi kwalliya nan an sa yar ba akan dan sa yar fila ko wasu hmm. abubuwa dai na kilkala mata ba to allan shi kuma har da wani dan farashi malam buɗa mana littafi muke ciya ko da hausa wai na zinare shi ma to ado yayi kwalliya ya bukaci wallahu a'lam ko ba haka ba alhayalin wannan ɗaya ne daga cikin ruwayoyin suna da yawa waɗanda suka ce cewa akwai maruwayan da suka faɗa kuma dai yana da kyau dai mu faɗi daidai wannan gurin cewa cewa um, cewa annabi sallallahu alaihi wa atani rabbi fi ahsani sura shi ma ruwaya ce an bana an waye an waye annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam ya ce a daidai cikin wannan littafin cewa manzon Allah ya ga annabi Allahnsa ya zo masa cewa eh, eh, a wata sura mai kyau sura ya zo masa a ƙarshe ina so in kano kudar ga yadda suke faɗan har wato Allah ya ɗora hannunsa a kafaɗar wa annabi har sai da annabi ya ji sai a kirjinsa ya ji sanyin hannunta hannun Allah wato abinda suka suranta Allah din wani saurayi wani mutum suka siffanta shi da Allah suka ce shine Allah din don haka wannan har sai da annabi ya ji sanyin wannan hannu na Allah din to a taƙaice kenan tun da an ce Allah yana da jiki to ka gani daman abin a jere ne hmm. ba in ka tabbatar da Allah gabai to fi ma labudda sai ya zama jiki ne hmm. in ku yana da jiki to jiki ne to dole ne ya zama sura to duk waɗannan abubuwan ba kage aka yi musu aka faɗa ba su ne da kansu suka ringa tabbatarwa da kansu yanzu sun kai ga cewa Allah din ga yanda yake akwai ruwayoyi kala-kala inda aka siffanta Allah iri-iri wani gurin kamar yadda muka faɗa suka ce Allah yana da hannuwa guda biyu mm. hannuwan duk dama ne wasu kuma suka ce a'a hagu da dama ne hannuwan Allah ala ayi halin su suka sani ko ba haka ba to a takaice kenan wannan a takaice kenan wannan ruwayoyi din da wato da suka kawo cewa Allah nan ga irin surar Allah a wajen su na'am to Allah shiga ta malam menene ra'ayin su malaman ahlus sunna da yake mun tabbatar a baya cewa shi ibn taimiyya ba yana wakiltar ahlus sunna ba ne shi da yana sa kansa ahlus sunna ne yana taka rawa da bazararsu to menene mahangar su malaman ahlus sunna na hakika dangane da irin wannan nazariya ta ibn taimiyya idan an tabbatar wa Allah jiki da irin da ibn taimiyya yake faɗa in an tabbatar masa daga bai labudda zai zama jiki in ya zama jiki zai zama sura to su ahli sunna malaman ahli sunna menene mahangar su akan wannan al'amari na'am kamar yadda muka faɗa a wajen al-istiwa na'am mun faɗa cewa ahli sunna wato kamar yadda ibn taymiya da wahabiyawa na'am ko a mu da aka fi saninsu da 'yan izala hmm. ko ba haka bane ko salafawa hmm. ko ma dai ko mai ahalus sunna wal jama'a duk dai sunan abin da suke hmm. abin nan wato sai sai akwai ahalus sunna din wal jama'a waɗanda su hanyar da suka tafi a kansu ba irin wannan mace waɗanda su ne mafi yawan musulmi sai aka zo ibn taimiyya wato ya hai musu hawan kawara ya ce da su da yanzu duk irin ta'addancin abin takaici duk irin ta'addancin da ake fama da shi a hmm. yanzu sai ana nuna musulmi suke alhalin musulmin ake kashewa da sunan cewa ana kara sunna da cirin sunan cewa ana kara addini har ma ana hmm. ikiran wai kamar za a kafa gwamnatin musulunci da zubar da jinanan mutane sai zama na amfa wanda ma ya zo yana magana gwamnatin musulunci sai aka mai da ita wani mummunan abu wanda alhalin gwamnatin musulunci gwamnati ce da take kara haƙƙin mai rauni hmm. ko ba haka ba ne ta kara mai rauni da mai ƙarfi hmm. kowa kada mai ƙarfi ya zalunci mai rauni kada a zubar da jini ƙwaya ɗaya zubar da jini zubar da jini hmm. annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa ka annama qatala nasa jami'a idan a ƙur'ani kenan daular musulunci kenan gwamnatin musulunci shine tsarin da Allah ta'ala ya kawo shine cewa idan ka kashe rai guda daya hmm. wanda ya kashe rai guda daya to kamar ya kashe al'umma gaba ɗaya ne don haka duk wanda zai zo ya halatta jinin wani ya kafirta wani saboda irin wannan aƙida da in ka hmm. ce Allah baya sama suka ce hmm. kai kafiri ne jinin mutum ya halatta to wannan ba alƙur'ani bane ko ruwaya nawa za ka kawo ayar ƙur'ani ana gabatar da ita akan Ruwaya. ruwaya ana karɓar ta ne yayin da bata saba da alkur'ani ba idan ruwaya ta saba da alkur'ani kai tsaye mm. wannan ruwaya din ba manzancan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba ne domin zancen annabi zancen waye zancen allah ne wama yantiqu anil mm. hawa in huwa illa wahyun yuha annabi baya faɗa duk abin da annabi ya faɗa Allah ya faɗa Allah ko ba zai ce kaza ba annabi ya faɗi sabani gaskiya ne malam ko ba haka bane to don haka a takaice kenan to don haka su malaman ahlus sunna wannan ra'ayi na ibn taimiyya tun kafinsa da lokacinsa da bayansa wannan sun bayyana komai cewa lallai waɗannan su a ƙur'ani akwai ayoyi mutashabihai akwai ayoyi waɗanda suke muhkamai misali Allah subhanahu wata'ala yana faɗa a cikin suratu Ali Imran aya ta bakwai yake cewa هو الذي نعم. أنزل عليك الكتاب نعم. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات نعم آيات القرآن الله يتي أتكين قرآني أكوي آيوي متشا محكمة محكمي نعم أكوي آيوي محكمي كما أكوي وسوء عند متشابهات نعم. أما مؤمنين ميت بي أم مؤمنين نعم. فأما الذين fi qulubihim zaygun waɗanda suke da tsatsa da bata a cikin zukatan da karkata a zuciyarsu mm. waɗanda zuciyarsu take karkatacciya ce mai suke mata mm. ma tashabaha min ibtigha alfitna Abin da ibn taymiya yake kenan da wahabiyawa suke kenan sai su je su zakulo wata ruwaya kwaya daya wanda a muqabil ɗinta akwai ruwayoyi da suka saba masu da yawa wanda shi al'ummar musulmai suka tafi kuma waɗancan ruwayoyin su ne suka yi daidai da alkur'ani amma sai su kafirta kowa su ce magana su ita ce gaskiya kuma abin da malamai suke faɗa cewa wannan qur'ani da Allah subhanahu ta'ala ya saukarwa da manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan qur'ani la ya'tihi al-batil mm. min bayni yadayhi wala min khalfi mm. tun lokacin da Allah ya saukarwa da mm. ma'aiki shine har yau wannan littafin ko harafi ba wanda ya isa ya kara ko ya rage wasali ba sa a kara ba sa a rage ba saboda Allah da kansa ya alkawarin ya kare wannan alqur'ani din aha idan ga sabani to wani ne ya faɗi ra'ayi ra'ayinsa kawai haka ne ko ba ka ba na fassarori daban daban kana iya zuwa malam wane shekh wane shekul islam wane hmm. yana iya zuwa ya fassara qur'ani da mahangarsa amma ba lalle ita ce qur'anin ba qur'ani yana nan yadda lafazin qur'ani yana nan shine fassara tasa dan haka ya ibn taymiya ya wahabiya ya ku yan izala ya ku salafawa wannan fassara ta ku ce gaskiya ku kyale mm. mutane su ma su ta su fassara din su yi addinin su gaskiya ne wane ne ya saukar da wahayi ya ce mm. fassara ku ita ce kadai fassara na'am kowa wancan da fahimtarsa wannan da mm. fahimtarsa kai ka fassara yadda ka fahimta ka tafi kai abinka wannan ma wani ma ya ce ba Allah ma ko sai aka ce shi kenan ka je duk inda wanda yake kafiri ka je ka yanka shi a ba haka yake ba hatta ya karka kafirai wanda ba sa musulunci ai ba haka nan aka ce ba a ce ka je ka fada wani ba mafi yawancin yakokin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi mm. menene ba shi ya kai hari ba hari aka kai masa ya mm. kare kansa lalle difa'i yayi dinga ko udhina mm. lil yuqataluna bi annahum zulimu ah, barakallah a ce aka ce waɗanda ake yaƙa an mm. masu izini su me su ka domin me an zalunce sai su kare kansu saboda haka mafi yawanci siran manzon Allah abinda ta nuna mana yaƙe yaƙe da ma'aiki yayi mm. kare kai mafi yawanci abinda aka kenan to don haka ku dan Allah fatan da muke muna roƙon ku ku mm. yi ta ku fasara ba mu hana ku ba ba mu ce sai ku riƙe ta mu fasara ba amma ku kyala sauran al'umma ma su yi ta su fasara din su yi addinin su ku yi na ku mu na mu ba wani laifi ba waye ya ce ce sai na kaza a ko ba haka ba to don haka ma a ƙur'ani akwai ayoyi muhkamai tana iya mutum ya tambaya menene muhkamai menene muhkam menene mutashab a takaice wannan karatu ne mai faɗi a ulumul qur'an da ma dai sauran usul da sauran darussa har ma cikin ilimin hadisi duk ana karanta muhkam da mutashabi cewa waɗannan ayoyi da irin waɗannan ruwayoyi wato mutashabi ne dole ne a mayar da su muhkam wato su muhkamai din nan kamar yadda ya zo a cikin a cikin kulasar maganganu na malamai shine wato shi muhkam wato ba'anarsa ƙarara take ba wani mai musunta kamar rana bata saba da hankali ba wato wato su ne marja'ai su waɗannan muhukamai ɗin In an samu matsala a cikin mutashabe sai a koma kansu sai a ji mu meye muhukam ya ce misali Allah ya ce laisa ka mithlihi shay babu wani abu da ya kama da shi kowa ya fahimci wannan mm, a barakallah yanzu mun ji wata aya mm. ta ce yadullahi fawqa aidihim a yadullahi me take nufi in muka ce yadi hannu a to ka mithlihi shay kwarai a ce akwai wani eh. abu da ya kama da Allah to sai mu goma can kuma muhkama tana cewa menene laisa kabithlihi sai mu ce a ah, to wannan ba yana nufin hannu ba ko ba haka aha wata ayat wannan ayar da take cewa wa buka wajhu rabbika fuskan Allah za ta wanzu a wace irin sifa Allah ya ce laisa kamithlihi shay sai mu ce to tunda laisa kamithlihi shay in ko ya zama yana da fuska yi kama da a ashe kenan akwai ma'anar wajhu din nan na'am ko ba haka bane dan haka shi isa waɗannan malamai suka tafi suka ce waɗannan ayoyi muhkamai mm. su ne ayoyi waɗanda da kwata-kwata babu shubaha a cikinsu babu wata shuba ƙarar suke kamar rana an ka zo ka ce mana masalan arrahmanu alal arshi stawa hmm. wani ayatu alal arshi stawa to ya akai zama ya yi kamar yadda suka san saura suka kawo ruwa sai mu ci Allah ce laisa ka mithlihi shay in har ya zauna to ya yi kama da bayansa ya zama mabukaci kuma domin kafin in yana sama baya ƙasa in hmm. yana ƙasa baya sama in zai je sama sai ya tattaki ya tafi sama ya zama mabukaci kenan Allah kuma wallahu huwal ghani ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ko ba haka ba kowa talaka ne amma wallahu huwal ghani wannan hmm. ayat ta ishe mu Allah ba shi da hmm. bukatar ya sauka kasa sannan ya tashi ya hau sama lalle kan alhamdulillah Allah ta'ala ya saka alkaima wani insha Allah zamu dan je hutun karamin lokaci sai kuma da mu dora akan insha Allah to yan uwa masu kallon mu da sauraron wannan shiri mai albarka hmm. a mu kawo rabin lokacin wannan shiri namu insha Allah zamu barku da wannan sai kuma mun dawo kaso na biyu masu kallon mu da sauran wani shiri mai albarka insha Allah nan muka ah, za mu dora kan karatun da muka ɗauko idan ba manta ba malamin tsaya ne akan inda yake bayyana mana batun bambanci tsakanin muhkam da mutashabih to insha Allah za mu dora akan wannan sai kuma mu ji basi na gaba insha Allah Allah ta wani sai mu dora go na'am don haka kamar da muka yi faɗa muka bayani cewa aya muhkama ita ce ayar da take ma'anarta ƙarra take babu wani kokwanto don haka kuma waɗannan ayoyi muhukamai hmm. su ne distan da aka samu wasu ayoyi waɗanda aka ɗan samu kokwanto sai a koma kan muhukama a ji mai muhukama ta ce don haka sai zama na hukuncin da muhukama ta yi sai a dora hmm. shi akan mutashabihat to don haka anan muke cewa ra'ayin ahlus sunna wal jama'a a cikin wannan siffofi din kamar yadda muka faɗa a mm. baya shine hanya ce guda biyu wasu da suka zo sai suka yi tawakkuf suka tsaya mm. suka ce kuma ya kunu lana an na takallama bi bai kamata ba mu zo mu ce Allah yana da hannu yana da kafa muna tabbatar masa da sakofi sai suka yi ba su tsaya sun fassara sun ce ga abin da ake nufi suka ce to Allah yadullah shikenan mu karanta aya shi ya san abin da ke shi ya san abin da yake nufi da wannan mhm. iliminsa yana ga Allah sai suka yi tawakkuf wasu kuma suka ce a ah, na'am iliminsa yana ga Allah amma kuma ai akwai ayoyin muhkamat sai mm. a yi tawilin mutashabihat kamar yadda muka yi bayani sai a ɗauki mutashabihat a mai da su kan muhkamat Allah mawadaci ne ba shi da buƙatar ya sako ƙasa ya hau sama don haka ko ta ina Allah mawadaci ne don haka sai mu ɗauka wannan wallahu gani muhkama ce duk wata aya da ta nuna ce ar-rahmanu alal arshi sawa ka zo kai taka fassara cewa ai duk kowace irin ruwaya ka kawo sai mu ɗauko ta ɗin nan mu gwada ta kuma wani abin al'ajabi abu mai mm, daɗi shine cewa hatta wato muna da ruwaya ta ɓangaren wajen daga kan imamu sadiq alaihi salam yake cewa idan ruwaya ta zo muku daga gare mu aka ce mu iyalan gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan ruwayar daga gare mu take na'am sai aka sai ce to fa'riduhu ala kitabillah sai ku gwada shi da alkur'ani ku gane fama wafaqa kitaballahi faqbalu idan ruwaya aka kawo ta ko daga wa aka ce dan tai daidai da manzancan Allah sai ku karba wa ma khalafa faraddu abin da ya saba wa kuma zancen Allah sai ku jefar da shi ku rabu da shi kuma alhamdulillah ahlus sunna ma sun karbi wannan abin nan ma'auni a gurin ahlus sunna ma shine cewa idan ruwaya Hmm. hukunci na farko aya qur'ani shabi mu mai da ita kan muhkama idan kuma ga wata riwaya na'am dur riwaya din da ta tabbata cewa wannan ruwa idan aka kawo mana riwaya sai mu dauki ruwayan nan idan ruwayan nan ta dace da alƙur'ani hmm. sai mu karba idan kuma bata saba ba daga ji ka san wannan kira aka yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi idan ta saba kenan idan ta saba dan haka malamai ai sun bambanta malaman hadisi ai sun bambanta ka san akwai abin da ake gaya mana ne ba ma fahimta hmm. cewa ya bambanci tsakanin sunna da hadisi haka ko ba haka bane a ah, sai a zo a ce ma sunna sunna sai a ce an wani an wani qala qala rasulullahi kaza haka ko ba haka bane sai a ce sunna hmm. a'a wannan hadisi ya kawo menene hadisi me sunna akwai bambanci hadisi shine wannan da aka ce an wani an wani an wani wani ya saka magana ya ce manzon Allah ya ce kaza hadisi kenan menene sunna abin da ya tabbata hakikatan a gurin Allah haka manzon Allah ya ce har kenan ma nan alga wani za a san bambanci ne da yawa suna ikamatul iqamatul hadith suke hisci sunna hadisi ne wani hadisi misali akwai hadisi da suke kawowa cewa wai wani arabi wani balaraban kauye ya tambayi manzan Allah ya ce wai ina babana wai sai annabi ya ce masa da babanka da babana wal iyadu billah suna cikin wata ma'ana suna son su ce manufar ruwaya suna son su ce mahaifin manzo sallallahu alaihi wasallama a ina yake a wuta yake aya qur'ani mai ta ce wa ma kunna na hatta nab'atha rasula mai ma'aikin manzon Allah ya da za a saka shi a wuta bayan ba aiko manzo ba a rayuwarsa ko ba haka bane kun ga karar wannan ruwaya din ta aya din ta karyata waccan ruwaya hmm. kowaye ya rawaito ta wannan ruwaya din ta saba da Alƙur'ani kuma ita kaɗai je ruwaya ne muke da ita ayan nan ta ishe mu ko ba haka bane don haka shi isa sai su je su zaƙulo wata hmm. ruwaya ko su zaƙulo wasu baƙin ruwayoyi sai su zo ƙarar sun yi karo da ainihin ruwayoyi waɗanda suka fi su asasi ko kuma sun yi karo da ayoyi muhukamai hmm. sai su lafta kuma su ce ita ce sunna duk wanda ya saba wannan kafire ne mushriki ne dan bid'a ne fasiki ne zindiki ne waɗannan kalmomi suke rabuwa akan al'umma ta musulmi to don haka malaman ahalus sunna shine sun tafi akan duk wata aya ko wata riwaya mm. da ta kawo mm. wata sifa ayoyin da suke ta ar-rahmanu ala al-arshi sawa mm. yadullahi fawqa aydihim wa qalat al yadullahi maghlula duk waɗannan dinnan da duk makamantansu waɗannan mutashabihai ne dole ne a mai da su kan marja'ansu marja'ai shine menene muhkamat da su za a fassara waɗannan ayoyi mu kuma mun ji yan misalai akan mm. misalan muhkamai da kuma mutashabihat da muka mai da su akan mutashabihai mm. don haka wannan a takaice shine ainihin ra'ayi na makarantar ahalus sunna wal jama'a na'am alhamdulillah kuma ga ta ga shi ah, ya tabbata cewa shi qur'ani da aka ce a ah, a gwada hadisi da shi idan hadisi ya zo shi a gwada shi da kitabullah shi kitabullah an je tawafuki cewa qur'anin nan ne da aka sani shine na kowa da kowa wato kamar magana da wasu ke ta faɗa cewa akwai qur'anin yan ah, kaza yan kaza ake cewa shi ana kirkiryan da ake shi ana cewa shi a tana da qur'anin ta daban wannan ai alhamdulillah yanzu da yake duniya akwai wani bawan Allah wani dan program da na taba gani shi ma wani wani malami nan yana yi duk an watsa shi a tashan TV cewa wani da ake ta gaya masa shi a sana da qur'ani daban-daban sai tafi Iran da ya tafi iran sai shi so yake ga wannan qur'anin da ake ta rubuta ana cewa qur'ani suna da shi a suna da qur'ani nasin ba sabanin qur'anin musulmi sai yake ta mamaki sai ya tafi ya ce da ya tafi sai ya sauka a tehran babban birnin iran kenan da ya sauka a can sai ya je ya shiga masallaci da ya shiga masallaci sai ya dau qur'ani ya dau qur'ani ya buɗa ya ga qur'anin da irin qur'anin nan da yake a saudiya irin qur'anin da yake a afirka irin qur'anin da yake a asiya da turai da ko ina mm. shine dai ya gani a iran a Tehran sai ya ce sai ya tafi Isfahan da ya tafi Isfahan ma ya ya shiga kasuwa ya dau Qur'ani da yake Qur'ani ko ina eh, ko ina ba tambaya yake ba dauka yake ba a sani ba saboda me wai <laughs> kada ya ce yana son a bashi Qur'ani a gaba ko ya zo a bashi Qur'ani irin na sauran musulmi <laughs> sabanin wanda aka bi da haka sai yake dauka da kansa ba a sani ba a <laughs> ah, yace shi da ya ha sai ya tafi Qum ya je haramin sai ya dama asuma salamullahi alaiha shi ma da ya shiga ya shiga cikin masallaci ya dau qur'ani ya shiga cikin haraminta ya dau qur'ani ya ji dai ƙur'anin nan ƙur'anin nan shine dai ƙur'anin musulmi ko bambancin harafi ƙur'anin dai da da yake a saudiya eh. ake saudiya hmm. yake a ko'ina shi ne dai shi ne sai daga baya yake aika ya ce da allah kuma ya fita da ƙur'anan daga ƙasar nan da ƙarshe yake aikawa da cewa da Allah a yafe masa ƙur'anan nan da ya ɗauka ya ɗauka ne domin ya fahimci gaskiya kuma ya fahimci ƙarya ne da ƙire iftira'i ne ake wa shi'a ana cewa shi'a suna da ƙur'ani nasu na kansu amma ya ga shi'a kwata-kwata ƙur'anin dai da yake gurin kowane musulmi shine dai a gurin kowane shi'a shi'a su musulmi ne kamar kowa abin da ya tabbatar kenan to shi irin waɗannan abubuwa din kenan ko ba haka ba to bil munasaba muka faɗe wato ainihin wannan abu yana da kyau abubuwan suna da yawa suna da yawa suna da yawa abubuwan suna da yawa wani zai iya samun tawahumi ya tsammanin cewa an ce kitabul ladin to riki ai kitabul ladin suke nufi eh ahsan eh. ahsan barakallah eh. barakallah dan hakan an ce qur'ani al'umma kowa ya fahimta idan muka ce qur'ani shine duk wanda ma yayi tunani na'am cewa za wani hatsabibi wani zai iya yin alkur'ani nasa hmm. to tunanin shine gurbataccen tunani kuma ya karyata qur'ani ma ya karyata qur'ani domin wannan qur'ani wa inna lahu lahafizun ah, domin ya karyata aya barakallah dan haka tunan mutum ma yayi tunanin cewa hmm. ashe wasu suna da qur'ani to ya karyata qur'ani gaskiya ne. domin qur'ani ya ce Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya shi Allah shi ya ɗaukan wa kansa cewa zai kare ƙur'ani to kai waye tun lokacin annabi Allah ya ƙalubalance su aka ce ku zo da aya in kun isa mutum da aljan kulla mm. in ijtama'atil insu wal jinnu mm. ala an ya'tu bi mithli hadha bice mm. ba su iya ba ayoyi da dama aka ce a zo da aya ba a iya ba aka ce a zo da sura ba a iya ba ko ba haka bane gaba ɗaya an kasa ko ko ba za a iya ba alhamdulillah wannan mu'jiza ce qur'ani mu'jiza ce daga cikin mu'jizojin manzo sallallahu alaihi wa sallama mm. kuma qur'ani yana nan daidai da kowane zamani har Allah ya dauke duniyarsa ko ba haka ba haka an mun ce alkur'ani me muke nufi qur'anin na musulmi mu musulmi ba mu ce kuma shi ba ma cewa mu mu ne kadai musulmi a'a muna cewa mu ga aqidan mu amma hmm. kai fa kai ma kana da daman kai fahimta taka amma mu muna cewa ga aqidan mu kuma ba ma kafirta wanda ba shi'a ba muna cewa ma a zauna lafiya a haɗa kai da shi'a da wanda ba shi'a ba du a haɗa kai mu hmm. musulmi ne akwai wani makiyin mu a baya a gefe da kullum baya bambancewa tsakanin shi'a da sunna kashewa yake daga ciki akwai wannan takfir ɗin da ake ta kafirta mutane Allah ya tsare mu to a takaice dai shikenan mun ga cewa kamar yadda muka faɗa mun faɗi waɗannan ruwayoyin a baya mun faɗe su halin sunna wannan dai abubuwa da muka faɗa hmm. na akan al'arshi da malamai na halin sunna suka bayani shine cewa wannan ayoyi din ana yi musu tawili ne a fassara su ko da yake mai sauraro mai masu kallon mu za su zo su ji me ake nufi da tawili ka san eh, am Hausa eh, an dan mai da karmar ta daga ka fara ka kai mun wani tawili eh, wai kamar tawili kamar karkatar kamar wani wayo ne ka karka kauce wa gaskiya ba haka ake nufi da tawili ba abin da ake nufi a takaice a takaice mu gaya muku akwai abin da ake nufi amma me muke nufi tawilin nan shine wannan ayoyin aka dauke su a zahirin su to za su janyo wani naƙasu ga Allah za su janyo Allah ya zama hadith ne za su janyo Allah ya zama mabukaci za su janyo Allah ya zama jiki ne za su janyo za su janyo abubuwa da waɗanda malaman musulunci gaba ɗaya sun mm. ce wannan abin kafirci ne don haka sai a mai da su sai aka ci waɗannan ayoyin mace shabihai ne sai a mai da su akan ayoyi muhkamai a fassara su da daidai ma'anar waɗannan ayoyi muhkamai din kun ga ashe ba wani ba fita ne daga ƙur'anin ba mm. da tawilin dalilin da aka yi wa waɗannan ayon aka mai da su kan waɗancan wannan duk gaba ɗayansa cikin alkur'ani ne kuma tafsirin da ya fi kowane tafsiri tafsirantuwa ya fi kowane tafsiri wato hmm. inganci shine ka fassara aya da aya tafsirul qur'ani bil qur'an ka fassara alqur'ani da alqur'ani ba tafi waje ba ah wannan tafsirin shine yafi kowanne inganci na'am domin alqur'ani ta tabbata shine littafin da Allah ya sauka me malaman ulumul qur'an me suke wa qur'ani ta arabi huwa alkitabul munazzal ala rasulillah aw ala nabi ta'birat da yawa ta'birori ko al manqul al fil masahif wal manqul ilaina bit tur na'am tun daga Allah lokacin da Allah ya saukar da wannan Qur'ani din ake ta haddace shi a cikin zukata ake ta haddace shi a kiraza ana ta rubuta shi da dai musulmai ba su taɓa kifta ido sun ƙyala ƙur'ani ba don haka ba ma abu ne kwata kwata mustahil ne wani abu ya iya samun alkur'ani mai girma don haka wannan kur'anin a haka ya zo mana sunna ku kamar da muke faɗa in an ce sunna in ta inganta daga manzon Allah ne to za mu ga ta dace da alkur'ani in ku ka ganta ta zo ta ce maka ai Allah da ya hausa ya zauna ya kamo hannun annabi ka sabbata wannan ta ruwaya isra'ilawa ce ruwaya isra'ilawa ce yahudanci ne aka kawo cikin addinin musulunci wanda ya fi kowa farar dabara shine wanda ya fassara qur'ani da alkur'ani barakallah wannan tafsirin da ya fi kowanne mai kima shine wanda aka yi a tafsirul qur'an bil qur'an na'am saboda shi qur'ani mutawatiri ne mutawatiri ne kowa kuma ya yarda da shi kowa ya yarda in mutum ya dauki ayar qur'ani ya fassara ya fassara ya dauko ta ayar qur'ani ya fassara ta da shi to ba dole ne kowa ya dauke ta na'am kada wasu su tsammanin muna cewa a'a babu babu ruwa a'a hadisai ingantattu akwai su da dama amma a sani hadisan ƙarya waɗanda aka yi wato mawdu'at al-ahadithul mawdu'a suna nan da yawa hadisan da aka kirkire aka kirkira aka dangana su da manzo sallallahu alaihi wa sallam mm. suna nan da yawa daga cikin alamar gane waɗannan hadisai din shine hadis da hadisin da zai tabbatar wa da Allah wani sifa irin ta mutum ya ce Allah yana kaza yana kaza yana da kafa har ma ya dora hannu a jikin annabi annabi ya ji ba girma ka ba manzon Allah ba ka tauye Allah tabaraka wa ta'ala ne shi ga manzo sallallahu alaihi wa sallam kullun yana alfahari da kasantuwar sabawa sunan da ya fi mm. wa ma'aiki daɗi shine abdullahi mm. wa annahu lamma qama abdullahi yad'u wannan abdullahi din shine ainihin sunan da ya fi wa ma'aiki daɗi ko ba haka ba shi bawa ne ba a kaiwa matsayin bawan wato a ce mutum bawan Allah ko da Hausa muna da wani aka ce ai bawan Allah ne da ma'ana wani mutum ne eh. mai kirki mai hali na gari mai bauta mai karrama mai mm. abubuwa na yabo shine bawan Allah ba haka haka bawan Allah din nan wani tsololuwa ne na bauta da sallama wa Allah tabaraka wa ta'ala shi ko ma'aiki kullun yana kira ne zuwa girmama Allah mm. ta'ala yana kira ne zuwa tsarkake Allah ta'ala yana kira ne zuwa a bauta wa Allah ba irin a siffanta Allah da cewa shi jiki ne irin kaza da irin waɗanda muka faɗa sun dangana shi ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan kenan a takaice dangane da ainihin waɗannan siffofi na'am na'am to alhamdulillah Allah ta wani Allah ta'ala saka alkhairi to ba san ko lokaci zai ishe mu mu shiga ah, wani bahasin na daban ba saboda yanzu bahasin da ke gaban mu shine na za mu kuma kamar da kuka alkawarta wa mutane cewa ah, za mu mutum na minti hudu ne rage mana muna san cewa kila ko da mun shiga mutum maganar ma'anan al'arshi a makarantar ahlul bait to kila ba zai ishe mu ba ban sani ba mukaddima za mu yi sai mu yanke ko kuma misali kulasar wannan zancen da muka yi za mu yi idan mun zo zama na gaba sai mu to yana da kyau kware kan mu dan yi kulasa na wannan zance idan masu bibiyan mu suna biye da mu ba su manta ba mun faɗo wato ainihin ruwayoyi na al'arshi waɗanda mujassima irin su ibnu taymiya waha da wahabiya da suke bin su ko ba ka da salafawa izala ne ma dai menene dai masu dai wannan ra'ayi ra'ayi to mun faɗe su mun hmm. faɗi kuma ga ra'ayin ahalin sunna cewa istiwa din ba ana nufin cewa Allah ya hau kai ba muka ce za a mai da su ga mace shafi kuma siffofin nan ma mun faɗi ga yanda malaman ahalin sunna suka tafi a kansu illa iyaka kawai abinda muke so mutane su ƙara fahimta shi da ta mun harshen mu ba na kafirta mutane bane ne harshen ba na kafirta mutane bane da a ce wata riwaya kwaya ɗaya da ake yawan kawo kawowa mashahuriya ce cewa an wato an sani cewa ma'aiki yana da wani bayahude ko ba haka kuma bari mu kawo musu aya dangane da ahlul kitab me Allah ta'ala ya ce wa annabi ya gaya wa ahlul kitab ya ce qul ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ya ce ku zo mu haɗu akan wata kalma wacce take ta daidai daidai mu da ku menene Allah na'budu illa Allah wala nushrika bihi shay'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah menene wannan tauhidi din Allah daya wannan qur'ani da muke da shi hmm. qur'ani ne amma fassara fa kowa abu kowa fassara sa mm. ma'ana kai ba wahabiye kai dan izala kai ba salafi ka je kai taka fassara din mm. wannan ba za mu hana ka fassara ka ba ka je kai taka amma ka sani Allah ɗaya muke bautawa mu muna bauta wa Allah ne amma ya siffarsa take surarsa irin wannan mu ba mu yarda da shi ba to amma kuma in mu ba mu kafirta ka ba kada ka kafirta mu akan wannan abu yawa ce irin wannan masu dare kun sufaye yan barakallah barakallah shine shine sai kaga cewa abubuwa da yawa ya bar su masu fahimtar su na'am kowa yana da nasa dalilin tunda su ne ahli sunnan ma na asali din na'am to don haka shine abin da muke kiran mutane Don Allah muna musu magiya Don Allah don annabi ku daina kafirta mutane wannan aƙida da kuka tafi akan ta gurbatacciyar aƙida ce shi kansa kafirta mutane din mm. gurbatacciyar aƙida ce domin aƙida ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba mai kafirta mutane bane mm. ko ba haka bane don haka tun da manzo ba mai kafirta mutane bane mm. baya kafirta mutane wanda suka zamu zo mai magana insha Allah za mu ware zama mai magana akan menene musulunci kuma ya ake zama musulmi kuma ya ake fita daga musulunci domin musulmi su rinji cewa duk waɗannan abubuwan ma'aunan da ake kafirta mutane da su mm. ba wani ma'auni da Allah ko manzon Allah suka ce wannan ma'auni ne na musulunci ba wani ma'auni da ahalin sunna ko shi a suka ce wannan ma'auni ne na zama musulmi hmm. ma'auni na zama musulmi daban mutum yana nan a musulminsa sai su hau sai zo su kafirta su kafiri mushriki dan bid'a muna kira gare ku a zauna lafiya a hmm. daina kafirta juna gaskiya ne gaskiya ne to Allah ta Allah ta'ala ya saka alkhairi lalle malam uh, aqidan nan ta kafirta mutanen nan malam gaskiya wato tana ƙara raba zumunci tana sabbaba abubuwa da daman gaske eh za ga tsakanin uba da ɗa wannan tsakanin aboki da aboki ga da akwai kusanci da komai da zumunci amma da zaran mutum ya fara wannan eh. aqida sai ce uwarsa mushrika ce subhanallah ubansa mushriki ne eh, da kowa yan uwarsu duk mushrikai kowa in ya fito duk mushrikai yake eh, gani daga ina ka samu wannan addini masallaci ma na'am sai ya zamanto cewa babu mushrikin farko a gurin mai wannan aqida din sai wane ne sai musulmi musulman da ya taso aka yanka masa rago aka rene shi ya girma su ne farkon waɗanda yake kafirtawa can kuma kafirai inda za ka tambaye shi hmm. hukuncin ba na sare ko bai a wajensa sai ka ji ya ce maka wai ai ya fi waɗannan yan bid'a sai ka ji shiru ma yake ah, a ina a ina Allah ya ce maka a ina Allah ya gaya mana ƙur'ani Qur'ani ya ce wanda ba a tambayar ma babbar bid'a ma shine ka zo ka ce ma kai mu ahlus sunna ne a ina manzon Allah ya ce wasu za su zo nan gaba sunan su mu ahlus sunna wal jama'a ba inda ya faɗa haka ko ba haka bane akwai ina manzon Allah zai ya faɗa ya ce wasu mutane za su zo sunan su salafiya ko kuma sunan su wahabiya ko ba haka ba wannan bid'a ce amma menene muna gaya muku cewa kada ku zo da bid'a ku ne yan bid'a kuma sai ku kafirta musulmi gaskiya ne ko ba haka bane musulmai suna ta dandana kudar su a wannan lokaci din duk da kafir duk inda ka duba kasashen musulmai ana daga bakar tuta an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma wa ake yankawa musulmi musulmi ake yankawa yana la ilaha illallah su ma masu yanka shi suna la ilaha illallah wannan masifa da muka tsinci kanmu a cikin ta Allah ka kawo mana mafita a cikin ta amma lalle lalle kaucewa wannan aƙida ta kafirta mutane lalle ba karamin aiki ne gaskiya ne gaskiya ne kuma lalle malam suna aiki wa yahudawa ne saboda Allah ta'ala sarraha cewa waɗanda suka fi kowa kiyayya da waɗanda suka imani su ne yahudu to amma gashi nan aiki ake musu kawai a samu mumini a yanka shi a ɗauko kansa aika za a kwalla da shi wa yadu billah al'ummar musulmi suna gani Allah karba da wani kaskanci to alhamdulillah Allah ya tabalan Allah ta'ala ya sakar alkhairi alhamdulillah to yan uwa masu kallon mu da bibiyar wannan shiri mai albarka nan muka kawo karshen wannan zama namu na yau da fatan Allah ta'ala ya kara nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata insha Allah ku sanya mu cikin addu'o'inku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu